Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara sittin sai kuma kilo har zubo ɗaya da ɗari biyar talata matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalon da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA afrik zango na ɗari da da biyu 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau talata 20 ga watan Nuwamba kafin ku ja da muke tafi da shi ga kanin labarai. To sanatocin jam'iyyar Democrat uku sun shigar da kara kotu domin dakatar da naɗin mukaddashin Anthony General Matthew Whitaker da shugaban Amurka Donald Trump ya yi. Haka kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta mayar wa dan wato wakilin gidan talabijin na CNN Jim Acosta izinin ɗaukar labarai a fadar. sai kuma mutane da ke da nakasa a kasar kamaru suna zanga-zanga kan rikicin da ake ci gaba da samu a yankin masu amfani da harshen ingilishi kanan labaran kenan hukumomi a jihar bauchi najeriya sun ce rikicin da ya barke a wani bikin cika shekara da ya janyo asarar rayuka ba shi da alaka da addini ko kabilanci shi wannan rikici gaskiya bai da alaka da addini ko kabilanci rikici ne na matasa Muna kuma da rahoto kan wani taron harkokin tsaro da kasashe 40 ke halatta a Najeriya da kuma rahoto kan sakamakon zaben shugabannin babbar jam'iyyar hamayya ta kasar Ghana NDC. Sai kuma shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. jama'a alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. sanatocin jam'iyyar democrat uku sun shigar da kara kotu domin dakatar da naɗin mukaddashin anthony janar matthew wataka da shugaban amurka donald trump ya yi suna da awar cewa ya naɗa shi ne kawai domin ya kawo ƙarshen binciken da ake na alaƙar kwamitin kamfen ɗin trump ɗin da ƙasar rasha sanata richard blumenthal daga jihar connecticut da sanata sheldon whitehouse na jihar rhode island da kuma sanata mazi hirono ta jihar hawaii su ne suka shigar da karar jiya litinin a kotun tarayya da ke nan birnin washington dc wannan kara dai ita ce ta hudu da ke kawo kalubale a naɗin da trump ya yi wa wataka biyo bayan sallamar da shi trump ɗin ya yi wa babban anthony janar jefferson wanda ya daɗe yana suka kan tsame kansa da yi daga binciken kwamitin musamman na robert mueller ke jagoranta. fadar shugaban amurka ta white house ta mayar wa dan jaridar gidan talabijin na cnn jim acosta izinin daukar wato izinin daukar labarai a fadar tana mai gargadinsa da cewa zai iya sake rasawa idan har ya bin umarnin daukar labarai a fadar white house dai ta janye izinin acosta ne bayan wata sa'insa da ya da shugaban ƙasa donald trump a lokacin wani taron manema labarai makonni biyu da suka gabata can dai ta ce tun farko fadar white house ta amince ta mayarwa wakilinta izininsa to za ta janye karar da ta kai gwamnatin trump tun farko dai acosta ya ƙi mika microphone bayan da ya riga ya yi tambayarsa yana kokarin sake yin wata tambaya a nan ne aka zargi a kasa da ture hannun wata ma'aikaciya da ta yi yunkurin karɓar microphone daga hannunsa zargin da shi a costa ya musanta mutanen da ke da nakasa a kasar kamaru suna zanga-zanga kan rikicin da ake ci gaba da samu a yankin masu amfani da harshen ingilishi bayan aron gama tsakanin jami'an tsaron gwamnati da 'yan bindigar 'yan awari da ya sanadin mutuwar nakasassu masu yawa wasu mutanen da rikicin ya bi ta kansu yanzu haka an mayar da su nakasassu zanga-zangar da suka fara jiya litinin a faɗin ƙasar kamaru na zuwa ne bayan wani faɗa da ya kauri a karshen mako wanda ya sanadiyar rayukan 'yan bindiga 25 haka kuma an kashe wasu sojoji martin dede mai shekaru 54 na ɗaya daga cikin ɗaruruwan masu ɗauke da nakasa da suka fito zanga-zanga kusa da ma'aikatar tsaro jiya litinin Ndede wanda ya kwashe shekaru 35 yana fama da lalurar rashin ji ya je yankin masu amfani da Ingilishi domin koyar da ilimin falasafa a arewa maso yammacin garin Kom a watan Satumba shekara ta 2018. Ko wata guda bai kai ba a makarantar 'yan bindiga suka kai musu hari suka kone makarantar saboda basu bugun umarnin rufe makarantar ba. Les gens qui, disent, qui, qui se disent patriotes ne peuvent pas faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est inadmissible ça. C'est inadmissible. C'est bandit. Dan da ya ce yana daga cikin mutanen da suka fuskanci ta'addancin 'yan bindiga a yankin masu amfani da Ingilishi na Kamaru. Ya ce ya je ne domin koyar da yara a yankin saboda masu kishin ƙasa na gaskiya da iyaye ba za su taɓa yarda ba da abin da zai kawo cikas ga ilimin yaransu. ko da kuwa kasashen da ake yaƙi akwai kariya da ake baiwa yara don samu damar ci gaba da neman iliminsu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a karan farko sarkin saudiya salman ya buɗe baki ya yi magana game da kisan gillar da aka yi wa marubucin nan na jaridar washington post jamal khashoggi a jawabinsa na shekara-shekara sarki salman ya yaba hukumomin shari'a na ƙasar ta saudiya mako ɗaya bayan da suka wanke rima muhammad bin salman wanda mutane da dama a faɗin duniya ke zarginsa da cewa shi ya ba da umarnin kisan sai dai a jawabin nasa sarki salman bai ambaci batun zargin da ake yi wa yariman ba An gina masarautar Saudiya ne kan tafarkin addinin Musulunci da suka hada da shari'a da daidaito, kuma muna yaba ƙoƙarin hukumomin shari'a a cewar Sarki Salman lokacin da yake jawabinsa. A makon da ya gabata ne wani babban lauyan Saudiya ya wanke Rima bin Salman daga zargin kisan da aka yi masa, ya kuma yi kira ga hukuncin kisa ga wasu mutane biyar, ya kuma sanar da tuhumar mutane goma sha ɗaya. Daga ƙarshe jiya Litinin kamfanin Nisan na ƙasar Japan ya sanar da cewa jami'an tsaro sun kama shugaban kamfanin Carlos Gosin kuma za a sallame shi daga mukaminsa saboda an same shi da laifin almundahana. Kamfanin Nisan dai na ɗaya daga cikin manyan kamfanonin da ke kera motoci a duniya. Ya ce shekaru masu yawa Gosin yana sha wato yana sha sha bayar da rahoton ƙarya kan kuɗaɗen da ake biyan sa, Kuma wani binciken cikin gida da aka yi ya gano cewa yana amfani da kaddarorin kamfanin domin amfanin kansa. jiya litinin ne kafafen labaran kasar japan suka fitar da rahoton da ke cewa masu bincike a tokyo sun yi wa gosin tambayoyi suna zargin su bayyana miliyoyin dalolin da yake samu nisan ya ce biyo bayan wata fallasa da wani ya yi ya gudanar da bincike kan gosin da mataimakinsa craig kelly ya kuma mika sakamakon binciken ga jami'an tsaro kamfanin ya ce baki ɗaya mutanen biyu an kama su zuwa a gaida Safilu Hashin Gumel da karanto labarai. To da labar bude taskar hotunan namu a jihar Bauchin Najeriya inda wani rikici da ya kaure tsakanin matasa wajen bikin cika shekara ya janyo asarar rayuka. A cikin hirarsa da wakilin Abdulwahab Muhammad kakakin hukumar 'yan sanda na jihar DSP Kamal Datti ya ce an shawo kan lamarin. Za su zaman lafiya a wannan wata yalwa inda abin ya faru sakamakon shiga tsakani da 'yan sanda su kai da sauran jami'an tsaro. Kun iya gano musabbabin abin da ya tada wannan rikici? Zuwa yanzu abin da bincike nuna mana shine akwai wani matashi da ya hada eh, bikin rana haihuwa wato balle sakamakon haka ne kuma faɗa ya kaure tsakanin matasan da suke atan da eh, suke halarta wannan balde eh, baki, wanda shi ne sanadiyar Eh, ya kawo wannan rikici. ina batun da ake cewa akan 'yan mata ne wannan samarukan da suke wannan biki na tuna ranar aihuwan ɗaya daga cikinsu ya faru ito eh ka san kamar da na biya ma bikin ranar haihuwa ne so abu ne ba za ka iya cewa ka raba shi da eh, samun halartar mata ba zuwa irin wannan wurare amma dai abin da zan iya cewa game da masadadin abin shi ne da abin da ya kawo shi kuma muna bincike a kai kaman ah, akwai batun mutuwa ma da aka ce an samu kaman mutane nawa ne suka rasa rayukansu eh mutum uku su rasu a ah, yayin wannan rikici mutane takwas sun samu rauni kun iya kama wasu haka kuna bincike eh mun kama mutum saba'in da shida zuwa yanzu kuma muna ci gaba da bincike wanda kuma eh, namba din zai iya karuwa daga saba'in da shida sakamakon bincike akwai batun kone-konen gidaje ma da aka yi an kona gida biyu an kona mota daya kenan wannan rikici za ku ce na matasa ne bai da batun addini ko kuma kabilanci a kai? Eh, shi wannan rikici gaskiya bai da alaka da addini ko kabilanci eh, rikici ne na matasa wanda kada aka fara shi daga birthday wanda idan ka bincika za ka samu cewa shi wannan bikin eh, birthday da ake za ka samu cewa ya samu halartar kowane bangare na addini a na akwai alamar kenan kyakkyawa alaƙa tsakanin su ke eh, kakakin hukumar 'yan sanda na jihar bauchi dsp kamal datti a hirarsu da wakilinmu abdulwahab muhammad To har yanzu kan harkokin tsaro shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buɗe wani taron kwana wuni uku na sojojin sama Najeriya mai taken karfin yakin sama a yakin sunkuru. Ana gudanar da taron ne da ya samu halartar ƙwararru da shugabannin soji na sama da ƙasashe arba'in a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar yaƙi da 'yan Boko Haram. wakilin muhammad faruk musa ya tambayi ya kwamando yusuf anas mai ritaya ɗaya daga cikin mahalarta taron ko yana ganin irin waɗannan tarukan za su iya iya wani tasiri a ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar boko haram da shawo kan ayyukan ta'addanci a najeriya sai ya bayyana cewa kwarai da gaske idan mun duba cewa kasashen da aka gayyata su zo wannan taro kasashe ne wanda ko dai sun riga sun lakanci yadda za a tafiyar da horar da jami'ansu ko kuma su ma suna cikin wannan a rikici kamar yadda najeriya take ciki saboda haka an zo a dan canja miyau domin a ƙara fahimtar juna a ƙara gane wasu dabarun da za su taimaka ma kasashen mu musamman na nan afirka maso yamma wanda muke fama da wannan rikici na boko haram domin in ka duba za ka ga duk kasashen da ke makwabtaka da najeriya kamar su kamaru da chadi da niger jamhuriyar niger duk shugabannin mayakan jiragen saman su duk an gayyace su kuma sun hallara to kaga za a ƙara tattaunawa domin a ga yadda za a kara ƙaini wajen yadda za a yi yaƙi da wa'annan 'yan ƙungiyar boko haram iya kuma da yusuf anas mai ritaya kenan wani tsohon harshen sojojin sama na najeriya a tattauna da nai da shi a abuja dr usman muhammad mai fashin baki ne kan al'amuran yau da kullum a najeriya wanda ya samu halartar wannan taron ya kuma min ƙarin haske dangane da abun da yake gani kalubale da kuma da za a warware wannan matsalar da sha'anin tsaro ke fuskanta a Najeriya. Kasashen da suka zo na duniya babu shakka wasu su ma suna cikin irin wannan yaki da ta'addancin wasansu kuma sun wuce wurin so saboda haka an haɗa kai ne ana neman a zo a zauna a sabanta al'amari a nuna ta yaya za a kawo wani shimfiɗa wanda za a gane irin wannan yaki na sunkuru da yaki kuma na 'yan ta'adda da yadda za a ci galabansu to shi babban hafsan sojan sama wato iya marshal sb abubakar ya yi magana ta ɓangaren su sojoji ne na yaki a sama wanda suka shigo suna karya lagon wato wa'innan 'yan ta'adda maganan haɗa kai ko ba haɗa kai ba magana ne na muhawara wanda za a yi a cikin zauren muhawaran da ake ciki to a cikin wannan duk za a zo a zanna da masana da manya-manyan hafsan sojojin wasu ƙasashe har da saudi arabia da sauransu da jordan da turkey da sauransu duk sun zo to ta nan ne za a samu yanda mafita ta irin wannan tambaya da ka yi. Dr. Usman Muhammad kenan mai shehi kan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. La ilaha illallah Allah. talaka bari mu bude taskar hotunan namu a kasar ghana inda babbar jam'iyyar hamayya ta kasar ndc ta gudanar da zaben shugabanninta na kasa wakilinmu ridwan abbas na dauke da karin bayani a cikin jawabin na nasara sabon zababben maga kujerar ya mika hannun kawance ga duk waɗanda sun ka fafata da shi sa'an nan ya buƙaci haɗin kansu yadda za su kwato mulki a shekara ta 2020 bari in yi amfani da wannan dama in jinjina wa waɗanda sun kai takara da ni da irin kokari da sun kai wannan wani irin rukuni ne na 'yan takara da kowannen su ya kai kuma mutane ne da nake ɗauka da muhimmanci cikin jam'iyyar nan a dalilin haka ya ce yana jinjina musu ya kiri kowane ɗayansu da sunansa da irin dangantarsa da su mr ofisu amfofo ya jeranta tarin ayyuka da za su yi cikin makonni masu zuwa da sun ka haɗa da rangadin godewa wa duk jihohi gabanin haka sai da ya rantsar da sabbin 'yan zartarwar da aka zaben sabon caman ya kara da cewar a ƙarƙashin shugabancinsa za a yi tafiya ne a bisa tafarkin da'a. Ina jinjina wa 'yan jarida da sun ka kasance tare da mu duk tsawon lokacin nan. Haka kuma jam'iyyar NDC na son tabbatar muku cewar a ƙarƙashin shugabanci na za a samu kyakkyawar hulɗa da ku yayin da za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa zuwa babban zaɓen shekara ta 2020 kimanin wakilai dubu tara duk faɗin ƙasar sun ka hallara nan akara da zaɓen sabbin jami'an zartarwar da za su jagora jagoranci jam'iyyar shekaru hudu masu zuwa 'yan takara 65 sun kafa fata da juna nemar matsayi daban-daban na jam'iyyar gabanin zaben shekara ta 2020 misase don ke ta ya doki abokin karawarsa koko an yi don hudu da 6,664 mr joshua kamba hamidu aka zaba national organizer sai mr sami jamfi mai sadarwar jam'iyyar na kasa sai kuma matsayin mai hurɗa na rukunin 'yan zango na kasa. da alhaji mamman muhammad ya lashe a ƙarshe tsohon shugaban ƙasa john dramani muhammad ya kulla tare da cewar da wanda ya yi nasara a zaben nan da wadda aka kayar a zaben kowa mai nasara ne domin jam'iyyar ndc ta yi nasara ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaishe ku duka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na asuba ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Ko jam'iyyar PDP ko jam'iyyar pdp da ta yi pdp da ba taba shirya zalunci irin wannan ba a tarihin siyasan duniya ba mu taba gani inda aka yi haka ba ka sayan man da fom ba a hana ni sayan fom ba ba a dakatar da ni sayan fom ba ba a dakatar da ni kamfen ba kurin sai bayan na ci zaɓe an bani certificate ɗina sai aka ce kuma wai akwai wani automatic ticket wanda yake sun yarjejeniya da shi adam oshumale ba a taɓa sai da fom da tsada ba a jam'iyya irin wannan karo. Jama'a muna fatan mun sami ku lafiya kalau a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To ga alamar shirin farko da muka fara a makon da ya gabata kan rigimar siyasar jihar Neja kan batun dauki dora na zaben fitar da gwani da aka yi ya ratsa wasu manyan 'yan siyasa na wannan jiha. Bayan da gidan rediyon nan na muryar Amurka ya fara watsa shirin tsaka mai wuya da ke ambatu tikitin alfarma da ake kira automatic ticket da uwar jam'iyyar APC a Abuja aka ce ta baiwa wasu 'yan majalisun dokokin najeriya da suka fito daga jihar niger daya daga cikin dattawan jam'iyyar ta apc a jihar niger tsohon kwamishinan kimiyya da fasaha na jihar honorable abubakar kacha ya ce kalaman da gwamnan jihar Niger fa ya yi akan su Adam Oshomali rashin fahimtar abin da ya faru ne kamar yadda ya yi karin haske a wani taron manema labarai akan wannan al'amari. naji mai girma gwamnan Niger State ya yi magana a VOA Hausa cewa ya yi magana da mai shugaban kasa Buhari akan matsalan da ake da shi na eh, primary election na senators na Niger State. na biyu eh, shi oshomole na ji ya yi maganan shi cewa oshomole ne ke kawo problem to ni zan gaya ma jama'a cewa yadda na fahimci magana lokacin da kafin a yi primary nwc na apc national working committee da shi president buhari da shi national chairman da gwamnonin apc da su chairmomin uh, eh, state party na apc sun haɗu an ce waɗanda sun kayi sun ba su bi senate president da ya camp ba su sanitotin a ba su automatic ticket kuma eh, duka sun yarda da governor da shi party chairman sun ka dawo ba su yi briefing ba su gaya ma jama'a cewa ga abun da ke ciki ba. To shi ma dai dan majalisar wakilan Najeriya da ya fito daga jihar wanda rabul cika Adamu wanda shi ma har an rika yaɗa jita-jitar cewa yana cikin waɗanda suka samu tikitin alfarma na APC domin yin takara ya ce baya ciki kuma ma har ya gabatar da wani kudiri da zai taɓo taɓar gazar zaben fidda gwani na APC a zauren majalisar wakilan Najeriya. Nijar. Da zai hana irin wannan lalatar a gaba a kasan nan. Ke sa ka gana kawo wannan kudirin a majalisa ba don kaina ba. Kudirin na har automatic suke don automatic suke ba to ka ne. Ni ba za ka ba automatic suke karba ba wallahi. Haramun ne. Za ta bincika har magana automatic suke da kyan zaɓen da ba a yi ba. Ai gwamnonin su ma sun yi shi ma shugaban jam'iyya na kasa shi ma ya yi irin nashi. Saboda haka za mu bincike lalatan da aka yi ne a kan a gaishe ka Mustapha. To duk da cewa hukumar zaɓe ta Najeriya tuni ta fara fitar da sunayen mutanen da za su tsaya takarar daban-daban na zaɓe mai zuwa in Allah ya kai mu shekarar dubu biyu da goma sha tara a Najeriya. Wannan bawai yana nufin cewa mutanen da ke jin ba a yi musu daidai ba sun manta ko kuma sun yafi. jihar nija tana ɗaya daga cikin jihohin da ke da mutane da yawa da suke da korafe-korafe akan yadda headquarter jam'iyyar APC ta ƙasa ta yi kememe wajen tsaye da wasu 'yan takara da hana wasu cin zaɓensu ta halattacciyar hanya. duk da cewa su irin wannan mutane sun bi duk ƙa'idodin da aka tanada ciki har da kashe mankudan kuɗaɗe wajen sayan takardun shiga zaben wato forms ko shi ma kansa gwamnan jihar ta neja abubakar sani bello ya nuna cewa yana cikin mutanen da basu ji daɗin abin da madugun jam'iyyar ta ƙasa ta apc wato adamu shimoli da mashawartansa suka yi ba ga ma abin da gwamna yake faɗa game da wannan lamari an yi abin da aka dama a abuja ba sai na yi bayani a nan ba saboda dukkan ina jin kunya wasu abubuwan da kai domin na gani da ido na an yi abubuwa amma ina tabbatar muku shugaban kasa bai daɗi ba amma abin da ke ɗore min kai daga yanayin shugaban kasa ya yi magana ya yi magana a gyara ba a gyara ba an zo an ce to dole ana so a da da su na ce to daga ba ka za ka ce mutum zaɓi da cewa duk wanda ya ci a bashi ko ba za ku ba su duka ku ba su saboda haka mu a sanin mu an yi zaɓe duk da cewa eh kamar na faɗa babu yanzu a ce an samu zaɓe 100% amma dai an zaɓe wanda kuma da suka ci a basu wanda suka yi masa alkawarin kuma tiket je sai za su ba su hakuri muna kan wannan in ba nan ba mu mun tabbata haka Allah kotu za ta ba su kansu to gwamnan jihar Neja kenan Abubakar Sani Bello game da batun dauke daura. To a wannan kashi na biyu na muhawarar cikin gida da wakilin na mace mina wato musufa Nasiru ba tsare shirya mana tsakanin Aminu Musa Bobi mai baiwa gwamnan ta jihar Niger shawara akan batun harkokin yankunan kasa na hukumomi da Umar Muhammad Burgu ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar ta APC a can Niger za mu taɓa batutuwa da dama da ke da alaka da wannan takaddama ta automatic ticket da kuma wato tasirinsa akan damar da ita apc take da ita na kocin zaɓe mai zuwa a jihohin najeriya daban-daban ko kuma ta sha ƙasa. a je daga abuja a zaɓi mutum a ce ya zo an ba shi automatic ticket shin idan an ba shi automatic ticket adam oshomale ya ba da automatic ticket shin ne zai bada automatic ticket ga duk ɗan najeriya ko ko duk ɗan zonsi ya zaɓi dr sabi kaga ba shi zai bada ba kaji kaji kaji hujja shi kuna ganin za ku ci zaɓe a babban zaɓe tunda an ba shi musamman sanatocin nan an ba su wannan automatic ticket eh to irin na su ra'ayin kenan amma mu irin namu ra'ayin mun ga abin da shugaban jam'iyya na kasa ya muna daidai domin aidun su suna rike da gwamnati ne a jihar neja kuma su ba su kaunar mu dawo shi yasa ba su tsaya su muna adalci wurin wannan zaben fidda gwani ba saboda an ce dan jikakken dan jam'iyya mai katin jam'iyya kuma mai rijista daga na ɗaya zuwa na ɗari amma sai ka samu wani wuri an tara maka ɗimbin mutane an hana ku magoya bayan ku da naku ejen ejen ɗin da muka kawo da su wa'annan shugabannin namu so kawo su zo wurin wannan zaɓe an kora su an tara mutane an haɗa layi an yi irge to tun da su abin da suka iya yi kenan anan to mu ma za mu koma ce inda shugaban jam'iyya yake mu waɗi da su wa'in gana aka turo daga ƙasa sun ga irin abin da aka yi ba a muna adalci ba kuma aka duba aka gani shi yasa aka dauki wanga tikiti aka ba mu kuma Allah ya da zamu haɗe da su a babban zabe yanzu kana ga za ku ci zaben nan PDP eh, eh, ba za ta yi muku sababi ba a PDP wannan kuma ina ka ina PDP ina ba labarin ta in Allah ya da ba za ta sababi ba za mu sake da wannan rigima namu ne cikin gida kuma Allah da za a shirya ta yanzu ku za ku haƙura koko wani mataki za ku ɗauka tun da yanzu ba a baku ba a san ba za mu hankura ba a matsayina ni da ba nan yi karatun lauya ba nike ganin adam shimal ya saba ma doka wanda yake bai yi shi a jihar shi ba ma kusan abubuwan ya faru ne a arewacin najeriya wanda yake in ka duba a jihar shi zaben da aka yi an tsaya in zaɓe na fidda gwani kuma an ba wa inda suka ci zaɓe sannan rashin adalci da adam oshimole da uwar jam'iyya na ƙasa ta yi shine a jihar neja muna da mazaɓu guda uku ne zon a zon b zon c wani hujja ne ko ko shi abokin magana na zai iya gaya mana hujja ko dalili da shi ɗan takarar sanata meci ci na zone a menene dalilin da ya sa ba a bashi automatic ticket ba kana sanatan da ke kai ka da ke ma'ana an shirya zalunci wanda yake zalunci nan ba za a yi nasara akan shi ba za mu ci gaba da yaƙi sai mun cimma nasara ba za a kai wajen zaɓe ba za a ba duk wanda ya ci zaɓen fidda gwani kujerin shi. Kuna nihin za ku kai wajen jam'iyyar ta ƙasa kotu ne? Eh to yanzu muna duban mai yiwuwan abin da zai yi muna wanda mun ɗauki mataki na farko mun ɗauki na biyu muna kai ga na uku. Na farkon menene kuka yi da na biyu? Eh na farko mun tattara sakamakon mu tun daga mazaɓa na ward zuwa local gaman yadda muka tare sakamakonmu muka kai ga uwa eh, ma'ana constituency ɗinmu headquarter namu na zone muka tattara zaɓe muka kawo a nan jihar neja headquarter da sunayen waɗanda suka ci zaɓe kuma duka an ba mu certificate a jihar neja na cewa mu muka ci zaɓe da yawan kuri'a kaza mun kada wani akan kuri'a kaza dr sabi da ya hito a yanki na shi ya zo na uku ba ma na biyu ba kaga kenan babu hujja babu dalili da zai je sai ya duba ya gani a ah, menene dalilin da ya sa aka shi da yake kan mulki bai zo na ɗaya ba bai zo na biyu ba sai ya zo na uku kuma sannan a bashi automatic ticket a ce dole sai talakan zonsi ya zaɓe shi a zaɓe na gaba wanda yake ba zai yiwu ba ga talakan zonsi lokaci ya riga an wuce wurin kai ya waye ko jam'iyyar pdp ko jam'iyyar pdp da ta yi pdp ba taba shirya zalunci irin wannan ba a siyasan duniya a tarihin siyasan duniya ba mu taba gani inda aka yaka ba saboda bai yiwuwa ka tanadi 'ya'yanka ka ce ka ba su dama kowa je nemi jama'a ka sayan man da fom kila miliyan ɗaya zuwa biyu na je na sayan fom ba a hana ni sayan fom ba ba a dakatar da ni sayan fom ba ba a dakatar da ni kamfen ba kurin sai bayan na ci zaɓe an bani satifiket ɗina wanda yake a zonsi makaman bargu ma'ana kwamishinan karamar hukuma wanda ke wakiltar kwamishina na kananan hukumomi shi ne ya ci zaɓen zaben da gwani sai abun mamaki bayan an bashi satifiket din shi da sakamakon shi sai aka ce kuma wai akwai wani automatic ticket wanda yake sun yarjejeniya da shi adam oshumale to amma yanzu umar bargu me za ka ce game da batun cewa shi wanda kuke goyon baya misali sanata aliyu sabi abdullahi na uku ma ya zo a wannan zaben eh to yadda suke faɗi kenan a to ba dole su ce mun zo na uku ba tunda wakilanmu ba su bari mun zauna a wurin ba mu suka yi an tada hankali an yi abu sun cika abin da suka ga dama suka cika to dole ne su ce mun zo na uku mu mun zo na uku ko ba mu zo na uku ba muna da korafe korafen da muka tattara da wakilan mu suka tattara da muka kai mu uwar jami'a shi yasa kuma ita ta muna adalci to kai kaji ya ce su a musu adalci a ba a musu ba a muna mu su suke ganin a musu adalci amma babu adalci ga mutumin da ya sai da kayan gonan shi yake ganin buhari ya tanadi talaka adalci sai a zo a shirya zaluncin da jam'iyya a duniya ba ta taɓa yin shi ba to a gaishe kuma malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wa mu dawo mu ci gaba inda za mu gwada abin da ke faruwa a jihar ta Neja da abubuwan da suka faru ko suke faruwa a jihar Kaduna game da lamarin su Shehu Sani. sannan shin waɗanda ba su ji daɗi abin da ya faru ba za su ci gaba da zama a ita jam'iyyar ta apc din ne ko kuma ƙaura za su yi kuma ma me yasa sau da yawa akan sami rashin jituwa ne tsakanin gononin jihohi da 'yan majalisun tarayya da ke abuja masu wakiltar jihohin da su gwamnonin suke mulki yanzu muna godiya ga su bakin namu aminu musa bobi da kuma umar mamu bargo da kuma musamman shi wakilin na mustapha nasiru ba tsari da ya shirya muhawarar daga can mina a madadin su duka ni ne ali mustapha sakwata a nan washington mun baku lafiya To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice sanatocin jam'iyyar Democrat uku sun shigar da kara kotu domin dakatar da naɗin mukaddashin Anthony Jiran Matthew Whitaker da shugaban Amurka Donald Trump ya yi suna da awar cewa ya naɗa shi ne kawai domin ya kawo ƙarshen binciken da ake na alakar kwamitin kamfen ɗin Trump da ƙasar Rasha. fadar shugaban amurka ta white house ta mayar wa ɗan jaridar gidan talabijin na cnn jim acosta izinin ɗaukar labarai a fadar tuna mai gargaɗinsa da cewa zai iya sake rasawa idan har yi kibin umarnin ɗaukar labarai a fadar white house dai ta janye izinin acosta ne bayan wata sa'insa da ya yi da shugaban ƙasa donald trump a lokacin wani taron manema labarai makonni biyu da suka gabata. mutanen da ke da nakasa a kasar kamaru suna zanga-zanga kan rikicin da ake ci gaba samu a yankin masu amfani da harshen ingilishi to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya nan da sa'a ɗaya da rabi za mu shigo da shirin mu na hantsi a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.